da mata ga antibe mu zo a rediyon aminci da shirin sirrin mata a rediyon aminci shirin gyaran mata ina maza ku kara so kuma za ku fahimta tazo ta nema da shiri fitacce shirin gyara ma'aurata shirin sirrin mata kai ne kake da komai baka zuwa da matsala ka yi maganin tsaya ina nufin kirawo maza su zo da mata su samu antibabi su turkusa gabanta antibabi ta fahimto yadda za a saita mata har ma mazan gyara su cikin kyawun fahimta Allah dubin salati ga shugaba karanti, da yar sana da fati uwa ta alibaiti matar Ali sarauni sarauniya kyakkyawa mai tsafta. Aminci yi ne suke wani shiri kai mata dari da uku da dubu tara ki murɗo 103.9 fm kilali be mutu an ti bebu na nan da ilimin da ta dado duyan da zakiri ta miji ya riga ya banki shirin zai sake hanya ke dai kawai ki murɗo babu ruba laya kullum sai soyayya kyakkyawar halayya

mace suna ki to dole ne ki dake gyaran jiki ki ne zai kare martabar ki shirin sirrin mata wata harkar mata mata kun san gata ku kun kun huta amince rediyo ne gida gatan mata amince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 kuma ya aka ji da haƙurin zama da masu gidan da fatan ana nan ana ji ci gaba da haƙuri kullum nasiha muke muku kuma muke wa mazan a ci gaba da haƙuri akan zama da abokan zaman su mazan su haƙuri da zama su haƙurin zama da matan kuma matan ma su haƙurin zama da mazajen amma na abin mamaki kuma kullum ƙara jin matsalolin suke in an toshe nan sai wannan taɓallo idan aka kawo wani korafin ko aka kawo wata matsala ko kuma wata mata ta kira ta faɗi wata matsala ta ta ko ta ci ga abin da mijin nata ya mata ko ta ci ga halin da take ciki sai ku ga kama da a ce duniya ba taɓa faɗakarwa ko a taɓa azantarwa ko in ce ba taɓa yin nasiha tsakanin ma'aurata ba wannan abu yana bani mamaki kwarai da gaske duk da na san akwai na gargari masu jin nasiha masu jin wa'azi kuma masu tsoron Allah wanda koya aka ce su bari kuma aka nusantar suke ji su ɗauka kuma su koyi da abin da aka gaya musu da fatan masu kunnen kashin nan za su yi wa kansu faɗa kuma su ringa addu'a Allah ya gyara musu halayensu su daina daga mazan har matan domin a matan ma akwai fanɗararru wanda ba Allah a zuciyarsu wanda ba auren ne a gabansu ba wanda su ba ruwansu kawai su dai burinsu a kyautata musu mijin ya zama ka mazajen suna mai da mazajen kamar bayan su irin koyaushe kawai su dai miji ya musu ba ruwansa da su kuma me suke musu na kyautatawa da dai idan aka ba abin aka yi percentage aka ci auna za a ma'auni yanda mazan suke yi gaskiya suke tallazawa matan a wannan zamani kuma suka mai da matan kamar bayan na san a cikin kashi goma kashi bakwai gaskiya an fi danne sun kuma an fi cutar matan amma tun da aure ne kuma matan su ne ƙanana kuma an ce su yi haƙurin su biyayyar kuma idan suka yi Allah yana tare da su ya kamata a ce matan su rinka haƙuri su ci gaba da haƙuri kuma su mai ga lamuran su ga Allah da fatan yan uwana mata kuna ji kuma kuna haƙurin shi yasa nake yawan gaya muku cewar duk matar da bata sa'a ta miƙe da ta sana'a ta miƙe ta dage ta nemi sana'a ta fara yi komai kankantar ta eh, domin idan kina sana'a ba ki da takaicin zuci baki da ya zaki miji ya fita ya baki bai baki ba ya baki da yara yan matsalolinki in kina sana'a ki za su rufa miki asiri kuma za ki ringa yin abubuwanki ba tare da kin gaya kowa ba kuma ba tare da kowa ya sani ba don haka nake kira a gare ku yan uwana mata sana'a idan kina mace ba wai zaki ce ni ban isa in sana'a kaza ba ko ni yarinya ce ko kuma yaushe aka yi auren da har zai ce ba zai ringa min kaza ba zan fara sana'a a'a kawai ki dage ki nemi sana'a komai kankanta ki ki fara ko da ku yi nemi ki komai kuma ya ɗauke miki komai na rayuwa domin yau da gobe sai Allah don haka kira na a gare ku a fara sana'a komai kankantar ta kuma na sha gaya muku idan za a yi sana'a ba wai sai ana da babban jari ake fara sana'a ba a'a kuma kankantar jarinki zaki iya fara sana'a da shi domin da karamin jari ake samun babba kuma na yi muku misali da manya-manyan masu kuɗin da da kuka ji asalinsu da irin sana'o'in da suka yi sai kun sha mamaki kafin su kai da matsayin da suke kai a yanzu kafin su taka shi babban buri na dai a ce ana yin sana'ar koya take domin za ta rage kuncin zuciya da tunani kuma ta sa a samu nutsuwa kuma a samu a waraka ta wani bangaren to Allah ka ba mu nutsuwa ka ba mu kwanciyar hankali ka daidaita mu da mazajenmu Allah kai mana maganin matsalolinmu yawwa wancan satin na gaya muku cewar akwai wata matsala take damunmu ko kuma ce take damuna wacce nake son na tattauna ta ja badi akin san na yi magana ta na ci wannan satin za mu dora a kai to yau ina son zan dora ta a kanta ba ko wata matsala ba ce irin akan mu mata abin nan yana tayar min da hankali wallahi yana ci min tuwa a ƙwarya wani lokacin idan yarinya mace ta yi ta gaya min matsalar nakan kasance mai zub da hawaye hankali na yana tashi in ce ina ma na san mahaifiyarta sai dai kash da yawansu idan muka yi magana da su zan ce to haɗa da babaki sai a kashe min wayar kuma na kira ba za a kuma ɗauka ba ko ma a blokin ɗina saboda an san ba a aikata alheri ba don haka dan Allah dan Allah dan annabi iyaye mata iyaye mata iyaye mata ku mai da hankali ga tarbiyyar 'ya'yanku kun san duk abin da yarinya ta ɗauko ta kawo cewa za a yi kafin a ga laifin uba su ɗaya sai an ga laifin ki su goma kuma hatta shi kansa uban idan ya zo ba zai nuna cewa wasu rairayi da sa ido da ke da ita ko tarbiyyar ba ke ma kanki da rigimar a kanki take faɗanan ke wa kuma ta gaba ɗaya duk gaba ɗaya zai huce haushin nan a kanki ne tashin hankalin da yake damu na yarinya sai ta bugo min waya idan muka gaisa sai ta ce wai matsala ce da ita sai ta ce wai ko 'yan fashi sun shigo gidansu da daddare an kama ta an rafin dinta an wannan dinta me ake cewa ne an mata fyaɗe wai yanzu ita ba budurwa ba ce gashi aurenta ya zo na ala da annabi malama ko da ala da annabi anti ki taimaka min da magani wani magani zan sha in koma kamar budurwa don wanda zan aura bai san da wannan labarin ba ba na son ya gane cewa ni ba cikakkiyar budurwa ba ce wasu kenan wata kuma idan ta kira ta ce akan hanya aka tare su za su yi tafiya aka yi musu fada wata kuma za ta ce kan bishiya ta hau ta faɗo ta hau ta fado shi isa aka yi mata mai dan ƙaramin wayo ce ta ce wai tana yarinya ta sha tsalle-tsalle saboda ta ji an ce yawan tsalle-tsalle na take ta san ta buɗe daga kasanta ga auren ta ya zo shi yasa take neman maganin da za ta haɗe to yanzu dan Allah dan annabu daga jin magana da hankali zai dauka ma ai an santa kuma na tabbatar cewa idan har iyaye sun san da wannan matsalar ba su za su yasa sa kai su shi a neman mata wannan maganin ba su za su fita su neman mata maganin da su gyara yarinyar su idan ma har bukatar hakan ta tashi balantana irin hawa bishiya tsalle tsalle ba ne a ce wai lalle lalle a ce wannan ya sa yarinya ta zama irin disbagin wai irin ta lalace ba hmm. har ta kai ta ka yanzu ba kunya ba tsoro yara wajen kashi hudu ko biyar abin da ya fitar min da hankali suna kira na wata ta ce ita wallahi bata sanya akai sauran ta yari ba ce ta ya lalata ta kuma yanzu ya ci amanar ta ya yaudara ya gudu ya batta saboda haka ita kuma yanzu ta dauka shi za ta aura an musu bai ko an musu sa rana ba ita kuma ta dauka shi za ta aura yanzu kuma gashi ya mai da ita ba cikakkiyar mace ba ai ya mai da ita ba budurwa ba gashi kuma ta samu wani za ta aura in taimaka mata irin masu cewa samarinsu sun lalata su yara ba kunya ba tsoro adadin su Allah ne kaɗai san irin masu yi min wayannan suna gaya min haka ta ina saurara su har ta kai na daina saurara su ta ina balbale su da faɗan kamar zan rufe su da duka ta wayar har ta kai na daina har ta kai jikina ya fara rawa al'amarin ya fara rikirkita ni wannan wace irin rayuwa ce iyaye mata kuna ina kuna ina ake wannan al'amari a ƙa'ida 'ya'yanku ko da makarantar gaba da sakandare suke yi kuna da timetable ɗin karatunsu kun san lokacin da yaron yake da kowace yake da kowane zai shiga aji a kowace kowane subject zai shiga kuma kun san lokacin fitowar shi ya kamata a ce kun haddan lokacin da kowace rana yaron ku yake dawo daga makaranta ko ya aka kuka san yarinyar ku lokacin ya saba ku neme ta a waya na ji ki shiru baki dawo ba in ku neme ta ba ku same ta ba ko ya lokacin nan ya saba a ce ta shigo ko kuma ta zo ya ta arfa ku balbale ta da faɗa kuma ku kokari ma ku cikin ɗinta ku fahimta in dai ta yi wani abu da bai dace ba daga yanayinta da ta da tambayoyin da aka yi mata za ku fahimci rashin gaskiya tare da ita ko ba haka ban ya ja ba di'a gaskiya ne to amma gaba ɗaya an saki rayuwa ana ta tafiya kara zibi ana ta yi abubuwa ba tarbiyya abubuwa sun lalace wanda ni na rasa mata inda zan bullo wannan al'amarin sai yarinya ta yi wanka ta kwalliya uwa ta ga yarinya ta yi kyau tana ta buɗe baki ko a kawo miki kuɗi ana saurayi ne ya bani ko ya sa min a account ko kuma ga shi banki dai kawai an kawo miki shi kenan ba ruwan ki ta me kika masa ya aka ya baki mm. kin ga ai abin bai yiwu ba akwai matsala akwai matsala ba karama ba rayuwar ta yi muni abin ya lalace kafin mu dora bari mu karanta wannan bisa ga amsoshin da muka samu daga iyaye da 'yan uwa masu yawa ya sa muka fahimci abubuwa kamar haka wato kamar binciken da muka yi wai shi menene bidirci kuma yaya yake a hakuri da abin da zan faɗa ka a ji girman maganar ya zama dole wani abu in za a faɗe shi sai an buɗa shi ne shi budurci wani tantani ne da yake cikin farjin mace yana nan kamar jijiya kuma wani abu ne kamar fata kuma baya da kwari yana nan cikin farjin mace ana ce masa bikara wanda matukar ba wai shigarsa aka yi ba babu yadda za a yi ya kauce daga hanyar da yake sai dai masu mummunan aikin nan wato lesbian to shine suna iya rasa shi sakamakon wannan aikin shine za mu ga idan an yi wa yara fyaɗe ko dai an shigi mace ta ƙarfi ko kuma dai shigar farjin ba daidai ba ma'ana a karkace ko a tankwara ko dai a zumuɗi ake fasa shi ba daidai ba har hakan ya janyo jini domin an buɗe hanyarsa ba a kan yadda ya dace ba har hakan yakan raba wa mutanen mu lissafi wasu su ce sai an sai an ga jini a daren farko ne sannan mace take tabbatar da budurcinta kuma ba daga nan take ba wasu kawai suna yi ne saboda rashin sani shi budurci a ranar da aka kai mace namiji ya shige mace in dai a hankali ya bi ta zai ji daga farkon shigarsa ya tarar da kofa a rufe wanda in mai hankali ne da sanin ya kamata zai dinga yi a hankali ne a hankali har fatar da ke wajen tare da jijiyar mara kwari za su dinga laushi suna rauni a hankali har ya samu ya cimma burinsa inda mace za ta dinga jin zafi amma na rashin sabo ne sai dai ba za a ga jinin nan ba Sabanin wadda aka shige ta da garaje ko da sauri ko da gaggawa ko da gwajin ƙarfin tuwo kuma za ku ga ba za ta kasa tafiya ba sakamakon an bi ta a yadda musulunci ya yi umarni amma budurci tun a daren an fasa shi sai dai za ta dinga jin zafi har sai an yi kwanaki tsaron za ta saba sakamakon kofar da aka buɗe sabuwa ta matancinta ma'ana kasancewar ta mace shi ya sa wasu suke samun wani magani mai suna lubrican ana ce masa yauki da hausa suna amfani da shi don rage zafi da kuma wahala shi wannan magani ana sanya shi ne a gaban mace a lokacin da mai gida zai kusanci amaryarsa saboda shi magani yana da yau'i ta yadda zai rage wahala don haka ba zai yiwu mace ta rasa budurcinta kwata-kwata ba har sai in namiji ya kusance ta sai dai akwai abin da zai sa gaban mace ya buɗe su ne kamar abin da muka faɗa a cikin tambayar to amma ita ma ba za ta zama kamar wanda aka sare da ita ba amma dai zai dan buɗe amma ba buɗe ba gaba ɗaya ba sannan ko mace ta aikata ɗaya daga cikin yauwa akwai alamomin da mace za ta iya gane budurcinta ya ragu kafin miji ya kusance ta to na ɗaya a lokacin da ta hau bishiya ko take tsalle-tsalle ko ta hau keke to idan kika hau kina tsalle-tsalle kika raba kafafuwan ki biyu misali Allah nan muna fadar ana faɗar alamomin da zai iya sa ki gane budurcin ki ya kau ko bai kawo ba ga 'ya'ya mata mm. in kika hau bishiya kika waje kafa kika irin raba ta biyu nan ko kika da'ara ta ko kika irin taliya nan akan siminti kafa ki ta nan ta nan tana iya yiwa garin haka fatan na mara kwari in ta dare da karfi to zaki iya ganin jini yana zuba to a lokacin an san budurcin ki ya faso mm. to amma tsagewa shi ma din ba lalacewa ya gaba ɗaya ba mm. tunda ba a tura wani abu ciki ba za ta ji kuma irin wannan shi ma yana iya faruwa sannan kuma idan wani abu ya zo ya caki ƙasan mace mm. ko da misali wani sanda mm. ko kuma shi wani itacen bishiyar mm. ko dai wani abu a turmutsa maka shi ta karfi da yaji to shi ma irin wannan abin yana iya haifar da ɗaukewar budurci amma ko kuma irin shi fyaɗe ɗin da ake magana wanda za a zo a ce an yi laifin ɗin wanda za a zo a ce an yi wa mutum ba gaira ba dalili bai ji ba bai gani ba ta karfi da yaji to su ma irin wayannan abubuwa ne da za a iya cewa suna kawar da budurci to in ma sun kawar da budurcin kuma in har ba a shige mutum ba irin ana aka yi abu na gaga sai dai an shige mutum can ciki ne za a iya cewa budurcinsa ya kawo amma ba wai lokaci wannan na ne domin su masu tambaya 'yan matan hmm. na kawo musu wannan su ji ba wai kowane abu zaki ce wai yawan guje-guje da tsalle-tsalle hmm. wannan zaki ta iya guje-gujenki duk kankanta duk girman ki hmm. kuma ki zauna lafiyar ki kalau to na kawo wannan misali ne domin 'yan mata masu kamun yawan suna ta damuna hmm. don haka idan ke kin san ke budurwa ce yanzu ma zan baki wani labari wallahi azim wallahi tallahi yanzu da safen nan wannan ta kira ni ke gaya min wannan zancen abin takaici yarinya kuma amma na tausaya mata na rarrace ta na ba ta hakuri saboda ta yi nadama kun gani to exactly irin labarin da yarinyar nan ta gaya min yanzu da safen idan baki natsa kin mai da hankalinki kin daina cin amanar iyayenki da suke tura ki makaranta ko kike fita sun ake ki da wata sigar kina zuwa gun maza suna lalata ki ba idan baki natsu ba halin da kika da wannan yarinya ta tsinta kanta a ciki ke ma irin sa zaki tsinci kanki a ciki wallahi take ce mun dan wan baba ta ne uwa ɗaya uba ɗaya yana da hali sosai na san kina tare da ni dama na yi alƙawarin ce in faɗa ya kawo kuɗi baba ta taga kuɗi mai kuɗi ne Mm. wan babarta ta ce ya kawo kudin zance dubu ɗari ta abin da zai ya cika na aure kawai aure ne ba a ɗaura ba saboda haka sai da babar tata da shi sai ringa neman ta sai ta gaya uwar wai uwar da bakinta wai ta ce a da ya bada sadaki shi kenan <coughs> shi kuma uban ma bai da ba baya so bai san ana nan ta'ammali ba ana nan shashancin mm. saboda haka aka je suka je suka ringa abubuwansu ba daura aure ba hmm. shaidu ba su shaida ba aka je aka yi abu da ta gashe har ciki ya shiga yanzu magana da nake miki ta ce 'ya'yansu biyu ga cikin na uku nan tana gunji tana kuka ta kirawo ni take gaya mu ta ce tun da aka yi auren nan kwana uku ba su ke da zaman lafiya ba a taba zaben ta ce da kaina take gaya mu ta ce na tabbatar wannan sabon da muka tafka ne ta ce in suka shida sai ta ce masa kai ba ka ganin wannan halin da muke shiga ba saba wa Allah da muka yi ba da muka yi ba ne ta ce wala gaya miki da nake ga amai ga laulayi ga ciki shigar ciki na uku ta ce ko jiya so biye ne mun duka ya ce mahaifiyata kuma ga ta yar uwa ubansa ce ta ce ko da ta zo in ta zo ta min sulha ita ke hada ya zazzaga mm. kuma in na je ta koro ni ta ce ni yanzu rayuwa ta ka ta ci gaba da tafiya kenan yanzu me mafita ya zan yi na ce kin ji laifin naku kenan amma ta ban tausayi saboda ta riga ta yi nadama karshen nadama yarinyar ta riga ta yi hmm. tana ganin ma kaman wacce ta cuce ta da sauransu amma ita ma da sarranta na yi mata faɗa kuma na bata addu'o'in da ya kamata ta ringa yi domin ta je ta tuba gurin ubangiji ga saban da suka yi ta mai da lamuranta ga Allah ta yawaita yin istighfari hmm. kuma abin da ya fi alheri na tsakanin zaman su Allah ya zaba musu amma gaba ɗaya halayen mijin take faɗa a cikin guda goma ɗaya kare ba zai ci shi ba wulakanci ƙarshe in kika ji irin wulakancin da yake wa yarinyar nan sai kin yi mamaki kin gani hmm. to waye siya ita ta siya kanta su suka siya kansu kin gani su suka siya kansu saboda haka ya kamata ku wa kanku faɗa kuma kuma iyaye ya kamata ku duba wannan al'amari ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku duba ai dai amana ce aka ba ku kuma wallahi Allah yar ku duk girman ta koda ta kai girman da za a fara rubuta mata hukuncin ta akan abin da ta yi a kanta to fa wannan amana tunda ba kai ta ɗakin mijinta aka yi ba tana kanku kuma Allah zai tambaye ku irin rikon da ku kai musu ni bayan da za a yata ko tafiya ta canja a ce ban gane ba bayan da za a yata ta shigo ina kallon yata inda yata ce ina tare da ke yanayin da kika fita an ga kin shigo ba da shi ba a ce ban gane ba dama akwai sakaci ai na iyaye ya za a yarinya ta fita da wani yanayin ta shigo ina shiga yarinya ta tara su budurwa ce Allah ya ji kanta tana shigo min tana da daga makaranta na kalita na ce yau da fada kuka da me yasa miki a makaranta da dadiya ta shigo min amma wallahi ina kafin rufe baki ta fara gaya min da abin da aka yi mata me akai me akai in har na kalli duk ƴaƴa na wallahi har namiji in na kalle su na ce me aka yi maka kaza ne wallahi tallahi dole sai ya gaya min me kuma wallahi al'azim, har na namiji na rantse da Allah har banda ba ma mace ba ni har namiji ma na jin nauyin ko tambaye sa kai zo nan ya na ganka haka tafo in ta mm. kama ma duk sai ya zo ɗana na san aboki mai shan taba ba shi da shi amma idan ya zo kusa da ni sai na ce zo nan kaza kaza ba na ɗauke ido da kan tarbiyyar yaya misali nake bayarwa ya kamata mu sa ido akan tarbiyyar ƴaƴanmu mu mai da hankali ga ƴaƴanmu duk girman ɗaya in yana gaban ka ɗanka ɗanka ne kuma abin ikon ka ne kuma dole ka kula da ɗanka kuma dole ka ci gaba da bashi tarbiyya amma a ce wai ɗaya yana gaban ka baka isa da shi ba baka isa ka sa shi ba baka sai ka hana shi ba yara suna kauce hanya ana abubuwan da bai kamata ba sai a ɗauko abin faɗa a zo ana wallahi tallahi ana koke-koken banza wani abu ne da bai dace ba kuma iyaye maza ya kamata ku haɗu a hada tarbiyyar da ku kule ku kawai rasa kamar inda wani uba kwanaki ya yi waya yake cewa a faɗakar da iyaye maza su ringa ba 'ya'yansu wadataccen kuɗi 'ya'yansu mata zuwa makaranta duk abin da ya kamata a ba su cikakken kuɗin mota kuɗin abinci yadda ba za su ringa tunanin wani ya kira su ya ce zai ba su su tunanin karɓa ba kuma bayan haka ma akwai abubuwan bukata ai yes da abubuwan bukata yanzu ita mace misali kin gani mhm. akwai wadda za ta kai kamar dan turare saboda warin jiki tana bukatarsa mace kamar abin da za ta gyara jikinta lokacin da take al'ada tana bukatarsa to wani pant din ma da za ta sa ko wani skirt ko breziya bai sai mata ba ma uba kuma mhm. uwar ba ta da shi ballantana irin kinga ita mace akwai abubuwa da dama wanda mm. dole ita an san dai ba za ta fita ta nemi kuɗi ba yarinya tana gaban iyayenta sannan akwai kuma abubuwan da dole yanda za ta ci abinci wa'annan abubuwan fa sun zame mata dole sai ta yi amfani da su mhm. to idan ya zamana an ce ba a bata ba to za fa ta fita ta nema da kanta saboda wa'annan abubuwan dole mahaɗin rayuwarta ne to ta ina ku za ta nema kin ga dole ta bi hanyar da ba ita kenan ma dama mafi yawanci idan kika duba abubuwan tafiya suke hannun riga mm. kamar iyayen da suke da babu suka ɗauki babu suka sariyar da 'yancin da Allah ya ɗora musu haƙƙin da Allah ya ɗora musu to wa'annan 'ya'yan suka fita su suka nema da kansu ne in ta samu saurayi ko yaya yana ba ta to shi kenan sai ta je dole ne sai ta je ta ringa biya masa bukatarsa yawanci dama yanzu idan kin duba lalacewa ai wa'yansu wai ba soyayya suke ba akwai wa'yanda dai suke yi a matakin soyayya in an zo lalacewa a ce in an zo zance an zo menene a nan ake lalata yaran amma akwai wa'yanda kamar yadda matar banza za ta je ta ba da kanta dama ita sana'ar ta ce take gani to wa'annan yaran sun hau kan wannan matakin